ina mai karanta muku littafin kwantan bauna wallafar na na halima zai hausa man kenan ita kuma rauda za ta sako idanunta ya yi ja alamun kuka ta yi ta dawo da baya ta bashi hanya ya wuce bata ce komai ba ta sauka ta fita ya bi ta da kallo kafin ya wuce ciki shi ma daddare ta kawo masa abinci har sama ta same shi zaune da ƙananan kaya masu laushi kalar ruwan madara yana aiki da laptop ya yi shiru Ba ka jin sautin komai sai na keyboard ajiye masa abincin ta yi ba tare ta yi magana ba ta juya ya kashe laptop din ya ce tsaya ba musu ta tsaya ta juyo tana kallon kallonsa ya miƙe tsaye ya zo kusa da ita ya ce me kike ji da shi ne me kike ɗaukar kanki rauna ta kalle shi ita ma fuskar ta kamar tasa fuskar a ɗaure ta ce abin da kake ji da shi ni ma shi nake ji da shi in takamar kai sarki ne ni matar sarki ce in takamar ka kai ɗan sarki ne ni ma surukar sarki ce in takamar ka kai jikan sarki ne ni ma surukar jikan sarki ce duk abin da kake ji da shi ni ma shi nake ji da shi ta faɗa tana kallon sa shi ma ita yake kallo kai yake girgizawa yana kallon ta kafin ya ce ba ke ce sarkin ba ashe matarsa ce eh eh daidai nake da sarkin tunda ni ce matar sarkin dan an kawo maka ne gidan nan sai ka dinga wulakanta ni kana yi min abin da kaga dama dan kaga kawai ina sharewa in haushi na kake ji ni ma ka sani haushin ka nake ji wallahi domin tasilar ka abubuwa da yawa suka faru da ni a rayuwata wanda ba zan manta da su ba har abada tasilar ka umma ta yi min Allah ya isa sai muryar ta so rawa ta fara kuka tana faɗin dukkan kaddara ta akan ka ne dukkan abin da ya faru da ni tasilar ka ne kai ne ka jawo komai da baka shiga rayuwata ba da hakan bata faru ba ba ni ban ji haushin ka ba sai kai ne zaka dinga jin haushi na kana share ni dan kawai kana takama da wani abun kana ganin kamar fawon da kake da shi ne ya saka ni dawowa auren ka to ba haka bane ba za ka yi min abu ba kuma ka fara fushi da ni ba sannan kuma ni in sauka ƙasa wallahi ba zai yiwu ba a baya an da ke ni an hana ni kuka amma a yanzu ba zan lamunta ba wallahi ina ƙoƙarin sauke haƙƙinka da yake kaina a matsayinka na mijina Allah ya gani in ka kula kanka in ma baka kula ba kanka tana faɗa ta juya ta sauka ta bar shi a wajen a yana kallon hanyar ta biyu bi zuciyarsa na rawa sosai da kallo ya bi ta har ta sauka ya farzar da iska ya juya ya harɗe hannayensa a kirji ya rintse idanuwansa ya ce su dai mata duka halinsu ɗaya ba sa damuwa da damuwar kakansu kawai suka sani ya faɗa a zuciyarsa yana sauke numfashi ya zauna a kan kujera yana jin zuciyarsa na bugawa baya so kalamanta su yi tasiri a ransa don za su ɓata masa rai ne hakan ya saka bai ma kalla abincin ba ya tashi ya bar shi a wajen ya shiga ɗaki a zuciyarsa yana ayyana dole ma gobe ya bar garin tunda mama ta samu lafiya dole ne ya ba su waje ya huta tunda ba son sa take yi ba zai ba ta waje tunda babu tausayi a cikin zuciyarta ba ta ganin yanayin da yake ciki take sake ƙara masa damuwa a bangaren rauda kuwa a fusace ta shiga bangaren taron ta duk a haka take jin ta sai girgiza kai take yi ita kadai. komai ya tsaya mata ba shi kaɗai yake ji da kansa ba ni ma ina ji da kaina ni mutum ce kamar shi wallahi ba zan ɗauki wulakancin da na ɗauka a baya ba ta faɗa a bayyane tana dafe kanta tana zaune a gefen gado sai kuma ta rasa me yake mata daɗi sai kawai ta miƙe ta nufi bangaren mama don ta sake duba jikinta. A zaune ta same ta a falo sanye da hijabi da carbi a hannunta tana ja ita da Suhaima tana bare mata ayaba tana bata amma kafin ta cinye guda ɗaya ma aiki ne. Da sallama ta shiga maman ta amsa ta sake murmushi tana kallanta. Rauda kuma ta sauke kanta ƙasa ta zauna ta ce barka da dare mama barka dai fulanin Asad ina aka baro mai martaban kuma. Jin yadda mama ta yi mata magana da barkwanci sai ta ɗago ta kalle ta sai ta ga tana murmushi ta sunkar da kai ƙasa tana murmushi ita ma. Ta ce na zo sake duba jikin mama ne ne kafin na kwanta mama ta ji daɗi har zuciyar ta ce jiki alhamdulillah dama tarin haƙi ne ya yi min yawa yanzu kuma duk da kuka yafe sai nake jin ina ta samun lafiya rauda bata ce komai ba ta yi shiru suhaima ma bata yi mata magana ba mama ta ce ki je ki huta dare yana yi rauda ta miƙe ta ce a kwana lafiya daga haka ta juya ta fita tana jin a ta ba dan umma ta ce ba wallahi ba za ta zo ba ta yafe mata amma tana jin haushin ta har yanzu mama ta kalli suhaima ta ce raka ni bangaren su sa'adatu ta faɗa tana miƙewa suhaima ma ta miƙe ta ce mama ba sake jin daɗin ki fa mama ta yi murmushi ta ce zan iya zuwa gaba mama ta yi su haima na binta a baya da jakadiyar ta har bangaren hajiya mama ta manta raban da ta shiga bangaren ta hakan ya saka ta ga ya canja mata amma ba ta nuna ba hadiman hajiya suka miƙe ana gaishe ta mama ta amsa kafin a sanar da hajiya zuwan ta suka shiga tana ganin mama ta miƙe tana faɗa ce da kanki ke da baki da lafiya mama ta zauna ita ma ta zauna ta ce jiki alhamdulillah na samu lafiya hajiya ta ce haka muke fata mama ta kalle ta ce na zo neman afuwa akan abubuwa abubuwan da suka faru a baya wanda na san na aikata abubuwa da yawa wanda basu kamata ba a yi hakuri da ni ba ƙaramin mamaki hajiya ta yi ba ta kalli mama ta girgiza kai kana ta ce haba dai babu komai ai mu ne muka yi laifi ba ke ba mama ta ce ni ma na yi amma ba kamar ni ba na yi abubuwa da yawa a bayan idanunku wanda ba ku sani ba tun ranar da aka haifi su Asad nake tsaye a kansu don ganin dukkan su babu wanda za a mora a cikin su har girman su adadin abubuwan da na aikata don dakushe su ba za su kirgu ba dole ne na nemi afuwar Rabi'a Asad ya yafe min saurake mama ta yi murmushi ta duk abin da kuka aikata ni ce na jawo halina ne ya jawo ba don halina ba da duka ba ku aikata ba da kun rike su tamkar 'ya'yanku amma ni ce na raba na nuna ku da su akwai bambanci Hajiya tace duk da haka aike ba ke nufe mu da sharri ba mu kuwa fa mama ta yi murmushi ta ce haka ne ni dai na yafe ko ma menene ina fatan nima a yafe min Hajiya tace ce na ji daɗin yafiyarki nima kuma na yafe miki ko ma menene Allah ya bawa Asad ikon ci gaba da mulki cikin aminci da lafiya Allah ya bawa Aliyu lafiya ta faɗa muryar ta na rawa sosai saboda kukan da ya so kwace mata mama ta miƙe ta ce nagode sosai ki huta lafiya ta faɗa tana tashi ta fita ita ma ta biyo bayan ta har kofar waje suka yi sallama ta shiga wajen Ammi nan ma dai maganar ɗaya ce Ammi ta ce bata rike ta ba suka yi sallama ta ce da Suhaima ta koma za ta je bangaren mahaifinsu haka aka yi ita ta koma ita kuma ta nufi bangaren kai tsaye babban falon ta shiga baya nan kai tsaye ta shiga ɗakin da ta san yana nan nan ma baya nan ta fito ta shiga ɗayan Ali ne ta gaishe zaune ku kusa da Aliyu yana bashi magani. Sallamar ta ya saka shi ya juyo tare da amsawa ya ɗauke kai ya ci gaba da bashi maganin. Ta tako a hankali ta tsaya tana kallon Aliyu. Yana zaune yana binta da ido. Ya rame ya yi wani iri sai ido kawai da yake binta da shi kamar ba Aliyu ɗan gayo mai ado ba. Kusa da shi ta je ta rike hannunsa shi ma ya rike hannun alamun ya gane ta. Ta ce sannan Aliyu kallon mahaifinsa ta yi sai ta ga ya tashi ya fita. Ta zauna a gefen Aliyu ta rike fuskarsa ta ce haba Aliyu me yasa ka aikata dukkan abin da ka yi me yasa neman duniya ya rufe maka maka ido kake kokarin cutar da dan uwanka kamar yana jin me take cewa ya sunkuyar da kansa kasa sai ta fara kuka tunawa da cewa da tuna asar ne a cikin wannan halin da hakan ta faru ai bata sanya za ta yi ba bacci ta ga yana neman yi ta kwantar da shi ta yi masa addu'a ta rufe shi ta kashe masa haske ta nufi ɗakin mahaifinsa waya ta samu yana yi ta samu waje kusa da shi a ƙasa ta zauna har ya kammala wayar suka haɗa ido ya ɗauke kansa ta ce barka da dare ya jiki ya faɗa a taƙaice ba tare da ya kalle ta ba ta goge idanunta ta ce da sauƙi daga nan ya yi mata banza bai sake magana ba ta gyara zama ta ce dan Allah ka yi haƙuri kallanta yayi ya ce me kika yi min ta ja numfashi ta ce komai ma taɓe baki yayi ce ko me kika aikata ai kanki kika cuta Rabi'atu yanzu ba gashi 'ya'yan naki da kike takama da su ba menene amfanin sa a yanzu a ce jini na wanda na haifa dan cikin gidan nan shine ya dinga zina da matar aure matar auren ma wai matar kaninsa shi kuma ɗayan har ɗakin nan ya zo zai kashe mahaifinsa saboda son zuciya da bakar aniya yanzu me amfanin waɗannan guda biyun ta goge idanu idanuwanta ta ce babu ina roƙon Allah ya ɗauki ransu su na huta domin ganin su kawai bakin ciki yake ƙara min ganin kanki baya saka ki bakin ciki kin manta cewa ke ce silar jefa Aliyu da jidda wannan hali ko kina tunanin ban san aikin da kika yi wa Asad ba lokacin da yana Cairo dan kawai kar yayi auratayya da matarsa gaban mamanin ya sake faduwa ta rintsa ido bata ce komai ba yayi murmushi ya ce alhakin abin da suka aikata yana kanki da a ce Asad din a lokacin da lafiya a tattare da shi da bata wa Aliyu haɗin kai ba amma kin dakushe lafiyar tasa saboda kawai nufin ki mara kyau akan yar mutane don haka kanki zaki fara tsana ba su ba ina jin haushin kaina domin na cutar da kaina da 'ya'yana Asad da ya kasance mai yi min biyayya na fi cutar da shi sama da kowa ya ce to yanzu mai gari ya waya da kin bar son mulkin da kike a zuciyarki duk da ba haka ba amma je kika dinga yi kamar ki kunna min wuta na kone don cikar burinki baki taɓa yin addu'ar idan mulkin Asad ba zai haifar da alkhairi ba Allah kar ya bashi baki taɓa ba kawai ke kin fiye son kanki da yanda zaki wulakanta abokan zamanki Shi ne kawai a gaban ki gaba da komai akwai jinin sarauta a jikin ki na sani amma dukkan abin da kike ji da shi ni ma ina ji da shi dan ni na yi mulki ke kuma baki yi ba Iyayen ki da mijinki sune sune suka yi amma yanda nake zaune da jama'ar gidan nan ke ba haka kike ba kika ɗauki burin duniya kika saka akan asad akan burin ki har kokarin kashe wacce yake so kika yi akan burin ki kika tsallake umarni na kika tafi Cairo kika saka ya saki matarsa dan kawai bani da lafiya da farko na zarge ki a rashin lafiyata domin na san zaki iya aikata komai in dai akan borin ki ne amma daga baya sai naga an yi amfani da damar da kika bayar ne dan a ce ke ce abun kunya kuma dan cikin ki shine ya aikata hakan dan ki fada ramin da ya haka kuma kin fada din dan kaf mutanen gidan nan duka ke suke zargi akan rashin lafiya ta hatta da ki Asad kin aura masa wacce kike so sai gashi su ma suna kokarin kashe ki har sai da kika je gidan su wacce kika saka ya rabu da ita din kika nemo alfarmar kawunta kin janyo min abubuwa da yawa wanda ba zan manta ba Rabi'a kin saka an yi cikin shege a cikin gidan nan bayan kin san tun farko yarinyar ba tarbiyya ce da ita ba kika nace sai ya aure ta kin saka an aikata min abubuwa da dama wanda har ƙasa ta rufe idanuwa na ba zan manta da su ba ya sauke numfashi ya ce amma ta dalilin Asad na yafe miki kamar yadda na yafe wa Yahuza dalilin Suhail amma ki ja wa ɗanki haidar kunne wallahi azim ido na idan sa sai yayi zaman prison ya bar ganin na kyale shi ya ɗauka ya ci bilis ina nan ina sane da shi sai na saka an masa hukunci daidai da abin da ya aikata shi kuma Aliyu gashi nan Allah yana hukunta shi kuka mama take take yi sosai muryar ta haddashewa take saboda kuka ta ce na yi nadama wallahi na yi nadamar dukkan abin da na aikata na nemi yafiyar rauda ta yafe min domin na cutar da ita cuta mai yawan gaske dukkan abin da ya faru tabbas ni ce silar komai ya Allah ka yafe min ta faɗa tana sake fashewa da kuka yayi mata banza bai kula ta ba sai ta gama kukan dan san ranta sannan ya kalle ta ya ce ki je ki huta ni ma zan huta kai ta ɗaga ta miƙe tsaye ta dafe kanta ta yi baya kamar za ta faɗi yayi yi hanzarin rike ta har ta tsaya daidai yace ki a hankali kai ta ɗaga ta nufi kofar fita ta fita shi kuma ya sauke numfashi yana jin ciwon abubuwan da suka faru a zuciyarsa washe gari rauda ko da ta tashi girkin abinci ta yi masa duk da ranta bace yake bayan ta gama tana shirin kaiwa suhaima ta shigo ita da kalisar da sallama tana tsaye da tire a kan tebur ta amsa da murmushi tana faɗin ku da zuwa suka yi dariya suhaima ta ce kamshi muke ji ya cika ko ina na gidan nan shi yasa muka shigo mu ci girki dariya rauda ta yi kaɗan ta ce ku?" kalisar ta ce dole ai za mu ci wannan kamshi haushin ba zai bar mu ba Suhaima ta ce a haka ma fa wai dan mai martaban baya nan ne da a ce yana nan abincin da zamu samu sai ya fi wannan Khalisat ta ce ashe fa ya tafi Abuja ɗazuko ai na ga alama fulanin mu akwai iya girki ga iya kulawa da yayan mu kuma shugaban mu murmushi ta yi kawai amma bai kai zuci ba zuciyar ta cike da zallar bacin rai da kona jin wai ya tafi Abuja kenan ya mayar da ita banza kenan a gidan ba ta da wani amfani tunda har zai yi tafiya bata sani ba daurewa ta yi ta ce bismillah ku ci zan je wajen mama na kai mata nata ta faɗa tana kiran hadimarta ta shigo a guje ta ɗauki tire ɗin ta yi gaba tana binta a baya Suhaima ta bi ta da kallo ta ce yayan mu yayi sa'ar mace ki kalli abincin ma ba yan aiki ne za su yi ba ita ce za ta yi ta faɗa tana tashi ta ƙarasa kan tebur ɗin kalisat ma ta taso tana faɗin gaskiya dai tana da kirki gashi tana son mama suka zauna suna cin abincin nasu Rauda lokacin da suka shiga mama tana zaune ita kaɗai ta sha magani ganin Rauda da abinci ya saka ta yin murmushi aka ajiye abincin hadimar ta fita a Rauda ta zauna ta ce barka da safiya mama Mama ta bi ta da marmashi tana kallon ta tace barkanki ya karfin jikinki. Rauda ta ce alhamdulillah ya jikin mama. Na ji sauki sosai. Wannan aikin duka ke kika yi? Rauda ta girgiza kai tana murmushi. Mama ta ce Allah ya yi miki albarka ya ba ku zaman lafiya mai ɗorewa. Ta yi murmushi ta amsa da amin kafin mama ta ce ya ce min za bi shi Abuja an jima. Gwara ki je ki shirya kara zo ana jiran ki. Rauda ta kalli mama da mamaki amma ba ta da bakin musawa. Ko babu komai bata nuna wa mama bata san ma baya nan ba. Rauda ta ce a tashi lafiya. Daga nan ta fita, mama ta bi ta da kallo, tana ji kamar ta wanke zunubai masu yawa a cikin wanda ta aikata. A fusace rauta ta koma bangaren ta, sai ta shiga falon ta tuna da su Suhaima a zaune. Suna ganin ta, Kalisa ta ce, "Fulanin mu wallahi abincin yayi daɗi sosai. Da a ce mai martaba yana nan ya ci abincin nan, ai da kin gama da shi." Daman yayi asar da san abu mai daɗi. Murmushi ta yi ta ce, "Santi kawai kuke yi, ina zuwa." Ta faɗa tana shiga ɗakinta da sauri, tana jiyo Suhaima tana faɗin, "Mun wuce wajen ammi." Mayafin cikinta ta cillara kan gado cikin zallar ɓacin rai tana zaga ɗakin tana faɗin rainin hankali mai lasisi kenan ni zai yi ma irin wannan rainin wayan dan kawai ya raina ni ya raina yanda ya ɗauko ni wato har da faɗawa mamansa zan bi shi bayan ban san ma yayi tafiyar ba to wallahi ba zan je ba sai dai dukkan abin da zai faru ya faru wayar ta tana ƙara kamar ba za ta duba ba sai ta kalla ta ga sunan umma ta ɗauka tana daga zaune a gefe ta saka a kunna ta ce umma barka da safiya umma ta ce barkan ki da ya rauda ya na ji maganar ki wani iri haka ta ce babu komai umma ya mutanen gidan alhamdulillah da Daman sanar da ke zan yi yar wajen kawun kulawan ta haihu sai ki kira ta ki mata barka kafin ki je. Rauda kamar tana gabanta ta daga kai kafin ta ce insha Allahu umma Allah ya raya. Umma ta ce amin amma akwai abin da yake damun ki ki faɗa min ina jin ki kar ki ce min babu. Rauda ta fashe da kuka jin hakan sai umma ta yi shiru gabanta yana faduwa kafin ta ce da tsaki min bayani menene ya faru. Muryar Rauda na rawa ta ce umma na gaji da gidan nan gaba daya ta ce to menene ya faru ta ce umma baya so na gaba daya sai a kwana biyu ban gan shi ba ba shi ma bai ganni ba kuma hakan bai dame shi ba yau tafiya ya zuwa Abuja amma ban sani ba sai a bakin kannansa nake ji umma umma ta yi shiru kafin ta ce tsayar da kukan tukunna Rauda ta ja numfashi ta goge ta sannan umma ta ce shine zai neme ki kenan ba ke ce zaki neme shi ba ko Rauda wato ke ce mijin shi kuma matar ko kafin ta yi magana umma ta ce duk irin kalubalen da ya tsallake da rijiya da ya tsallake da baya duk ba ki gani ba sai kin sake dora masa wata damuwar zuwan ki gidan wace irin gudunmawa kika bashi wacce za ta kore masa damuwar da yake nake ciki rauda ta yi shiru kafin ta ce tsakani da Allah umma ni ban yi komai ba hasali ma ni ba na zuwa inda yake in dai ba abinci zan kai masa ba umma ta ce baki da hankali ashe ban sani ba rauda ta ce umma haushinsa nake ji kin sani ta dalilin sa fakika umma ta katse ta da cewa da ke da haushin nasa da kike ji kun ci ubanku shi bai ce yana jin haushin ki ba sai ke ce zaki ce kina jin haushinsa? ki tuna mahaifiyarsa a kwanciyar rashin lafiya ta yi ya rasa soyayyar yan uwansa guda biyu dukkaninsu suna son ganin bayansa ya rasa lafiyar mahaifinsa a baya ya rasa komai hatta ke ya rasa a wannan gabar yana neman wacce za ta share masa hawaye ta yaye masa damuwa ta taushi zuciyarsa ta rarrashe shi ko dan ya rage zafin da yake ji a zuciyarsa ki tuna haidar mana ke kanki da haidar kika san shi amma me haidar yayi masa ke wannan duk an faɗa miki abu ne mai sauki kin san zafi da kunar da zai ji a ransa a ce kaninsa uwa ɗaya uba ɗaya shine yake neman kashe shi ki tuna yayansa da suke ciki ɗaya shine ya dinga zina da matarsa har ta yi ciki wannan ba abin damuwa ba ce kewace ce da zai saurare ki yana cikin wannan wannan yanayin bayan baki taimake shi wajen ganin an kawar da damuwar ba yanda umma take mata faɗa sai ta ji faɗan yana shiga zuciyarta abin da take faɗa kuma gaskiya ne sai ta sake nutsuwa tana ji sosai ta ce ke kadai ce zaki dauke ɗauke masa damuwa kuma kin share shi to me kike so ya yi miki zuwa zai yi durƙusa akan gwiwarsa ya ce miki rauda dan Allah ki rarrashe ni nan ma raudan shiru ta yi umma ta ce "Zaki rage wa kanki matsayi da kima a wajensa duk soyayyar da yake miki wannan banzar ɗabi'ar taki za ta sa ya cillar da a gefe domin ba da amfani a wajensa in dai ba za ki wanke masa damuwar da ke ransa ba na tabbatar yana da buƙatar ki a kusa da shi ko in kula ɗin da kike nunawa ya saka shi ma ya watsar da ke to dan yayi tafiya bai faɗa miki ba kuma sai ki ji haushi na rage kika zaɓar wa kanki hakan aiko ai sai ki je ki yi ta yi rauda tunda hakan kika zaɓa Allah ya bada sa'a kina zaune zai ƙara aure dama sarakuna ba sa zama da mace ɗaya tana faɗin hakan ta yanke wayar Ba ta jira abin da raudan za ta ce ba rauda ta bi wayar da kallo kirjinta yana bugawa matuƙa cikin tashin hankali da gano zallan laifinta da kuma wutar ta tafka a a cikin al'amarin babban abin da ya fi ɗaga mata hankali bai wuce kalmar kishiya da umma ta ce ba nan take hankalinta ya sake tashi matuƙa da kallo ta sake bin wayar jikinta kamar an zare kuzarin jikinta ta je wayar a gefe tana sauke numfashi ta tallafa haɓarta da duka hannayenta ta limshe idanuwanta tare da jin numfashi ta sauke sannan ta buɗe idanuwanta tana jin babu daɗi a zuciyarta bata kai ga yanke tunanin da za ta yi ba wayarta ta sake yin ƙara ta duba ganin sunan yaya ummi ne ya saka ta ɗauka kafin ta yi magana ta rufe ta da faɗa ta inda take shiga ba ta nan take fita ba hakan ya saka ta yi shiru tana jin me take cewa wallahi rauda ban ɗauka sharman ki ya kai har haka ba duk ina jin yadda kuka yi da umma kin bani kunya da mamaki wallahi dukan abin da ya miki wannan halin da yake ciki ai ya ci a ce kin ajiye na ki fashin kin taya shi koran nasa ko dan samun sassauci a zuciyarsa wa yake da shi da zai rarrashe shi haidar ne yanzu kuma yana ina rauda ba ta yi magana ba yaya ummi ta kuma cewa ki gaggawar samun sa yanzu inda yadda za a yi ki bi shi inda ya ta fito in babu hali kuma ki je jira ya dawo ki gyara kuskuren ki in ba haka ba za ki yi da na sani tana faɗin hakan ta ajiye wayar rauda ta sake ajiye wayar tana jin zuciyarta na rawa sosai duk sai hankalinta ya tashi ta rasa inda za ta sanya kanta tunawa fa da ta yi dukkan abin da aka ce mata gaskiya ne gashi ta sanya za ta yi ba yanke shawarar kiransa ta yi a waya sai kuma ta fasa ta kira nambar Suhaima Suhaima tana ɗauka ta ce babbar yayar mu Rauda ta ce sista numbar Suhail ki tura min ta amsa da to ta kashe wayar jim kaɗan sai ga nambar ta shigo ba tare da shawara Barauda ta kira numbar. Bata jima tana ringin ba aka ɗauka ta yi sallama ya amsa kafin ta ce da Allah Suhail ne ya amsa da faɗin eh shi ne. Rauda ta sauke ajiyar zuciya ta ce Rauda ce ke magana. Jin abin da ta ce sai ya ce ranke daɗe da kanki Allah ya sa lafiya. Rauda ta ɗan yi shiru kafin ta ce ina so zaka kai ni inda Sultan yake dan Allah. Suhail ya yi murmushi ya ce habarin ke daɗe umarni kawai zaki bayar sai a aiwatar. Yanzu zan ƙara so sha Allah. Na gode. Ta amsa tana yanke wayar kafin ta tashi jikinta duka babu daɗi. Mi sauraro bari mu mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba. Aso ilimi yana da daɗi, tukar mu bari shirin ga ya wuce mu muradin zuciya na yanzu. Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamu. Ilimantarwa da fadakarwa da nishaɗi a wai